Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirye-shiryensa daga ofishin muryar Amurka na birnin Yamai a kan mitoci 16, 21 da kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com Jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Suleiman Muni Barma ne ke jan ragamar wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. Za mu kawo muku shiri na musamman ne daga ofishinmu da ke nan birnin Yamai. A cikin shirin za ku ji yadda al'ummar musulmi a jihar Adamawan Najeriya ke shirye-shiryen azumin Ramadan yayin da a jamhuriyar Nijar kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu suka koka a game da matsin tattalin arzikin da suke fuskanta sanadiyar annobar cutar corona. Haka kuma muna ɗauke da shirin na ƙasa ba kasawa ba sannan za a ji sharhin jaridun Ghana. To amma kafin waɗannan sai mun sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel. Musulmi a faɗin duniya na shirye-shiryen shiga watan Ramadan. Watan ibada da sadaukarwa da sadaka wanda ake sa ran farawa da zarar an ga wata. Kamar yadda duk lokutan bazara sauran manyan addinan nan biyu ke bukukuwan su kamar bikin Easter da Kirista ke yi da kuma bikin Passover na Yahudawa. Cutar coronavirus za ta tilasta musulmi su yi babbar sadaukarwa da ba su taɓa yi ba a wannan shekara. yayin da ba za a iya cewa azumin ramadan na wannan shekarar 2020 ba za a yi shi cikin farin ciki ba na wannan shekarar zai zo da bambanci lokacin azumin ramadan yawancin masu ibada kan yi jami'i wajen yin salloli tare ka fada da fada jiya laraba shugaban hukumar lafiya ta duniya who ya ce yawancin annobar coronavirus a turai a ta bakinsa da alamu ta fara lafawa to amma ya gargadin cewa wannan cuta za ta kasance da mu zuwa wani lokaci mai tsawo lokacin da yake gudanar taron manema labarai da yakan yi kullum a Geneva game da cutar COVID-19, Tedros Adhanom Ghebreyesus ya nema a yi tsantsan da cewa yawancin kasashe har yanzu suna mataki na farko na annobar, su kuma da annobar ta fara afka musu yanzu sun fara ganin cutar na fara dawowa. Tedros ya ce dokar hana fita da sauran matakan bayar da tazara sun taimaka wajen shawo kan yaduwar cutar a kasashe masu yawa sai dai kuma jin daɗin shawo kan annobar shine babban hatsarin da za a iya fuskanta jiya laraba wasu manyan jami'an tsaron amurka sun ce ya kamata fa ƙasar iran ta fahimci saƙon shugaban amurka donald trump gare ta dalla-dalla suna masu kare saƙon shugaban ƙasa na baya-bayan nan wanda ya tura ta kafa sada zumunta zuwa ga gwamnatin iran da safiyar jiya laraba ne ya aika da saƙon twitter kan cewa ya bai wa sojojin ruwa umarnin harbo tare da lalata duk wasu ƙananan jiragen ruwan iran masu bindiga muddin suka takali jiragen amurka a teku ga alama da yi saƙon na twitter a martani ne na kai tsaye kan abin da ya faru a makon da ya gabata lokacin da wasu ƙananan jiragen ruwan iran suka yi ta takalla jiragen ruwan amurka inda wasu daga cikin jiragen suka kusanci jiragen amurka da tazarar mita goma a tekun arabiya Amurka na zargin ƙasar China da yin amfani da halin da ake ciki na annobar COVID-19 wajen ƙara ƙaimin ayyukan sojinta a kusa da Taiwan da kuma tekun kudancin China. Amurka daga kausar murya ta yi Allah wadai da zaluncin China a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo jiya Laraba. Gabannin taron da aka yi tsakanin Amurka da ministocin kungiyar kasashen kudu maso gabashin yankin Asiya. Pompeo ya kara da cewa haka kuma muna ganin yadda China ke amfani da karfin soji wajen matsawa Taiwan lamba da sauran makwabtanta da ke tekun kudancin China har ma ta kai ga nutsar da wani jirgin kamun kifi na kasar Vietnam. Muna fatan sauran kasashe za su tuhume su da laifin da suka aikata abin da ya faɗi kinan 'yan sa'o'i kafin a fara taron ministocin. jiya laraba sabon shugaban 'yan adawa a majalisar birtaniya ya zargi gwamnati da yin tafiyar hawainiya a kowane bangare na tunkarar annobar covid-19 sabon shugaban na jam'iyyar adawa kier starmer ya yi wannan kalaman ne lokacin wani zaman majalisar inda rabin 'yan majalisar suka bayyana ta'allan bidiyo waɗanda suka bayyana a zahiri kuwa sun baiwa kansu tazara akwai abin da ba daidai ba a cewar starmer ya kara da cewa gwamnatin Birtaniya ta yi jan kafa wajen kafa dokar hana fita. Haka ma akan gwaji ta kuma yi jan kafa wajen samar da kayayyakin kariya. Yanzu kuma tana jan kafa wajen karɓar tallafin da kamfanoni masu zaman kansu suke samarwa. Daga ƙarshe kasuwar hannayen jarin Amurka ta ɗan farfaɗo jiya Laraba bayan kwashe kwanaki biyu a jere tana faɗuwa biyo bayan daidaituwa da farashin ɗanyen mai yayi da kuma ƙarin tallafin gwamnati. hannun jarin Dow Jones ya yi sama da kashi biyu cikin ɗari shi kuma S&P 500 ya rufe ranar ne da samun kashi biyu da ɗigo uku cikin ɗari. Sai kuma Nasdaq da ta cira da ƙarin kashi biyu da ɗigo takwas cikin ɗari. Kasuwannin yankin Turai ma sun farfaɗo a jiya laraba Madalla yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. a yayin da al'ummar musulmi a kasashe daban-daban ke shirye-shiryen soma azumin watan ramadan wasu mazauna jihar adamawa a yankin arewa maso Gabastin, najeriya sun koka a game da halin kuncin rayuwar da suke ciki sanadiyar tafiyar hawainiyar da ake fuskanta a harkokin yau da kullum wakilin muryar amurka a jihohin taraba da adamawa ibrahim abdulaziz ya aiko mana wannan rahoto ba kamar shekarun baya ba a bana fa azumi na kwa zuwa ne a wani mawuyacin hali sakamakon annobar cutar coronavirus mai lakabin covid-19 wanda yanzu tuni ta adabi duniya to wai koya azumi ya zo wa talaka dan raba naka wadata mu ga ta bakin wasu a ajiyan adama da taraba sunana bashir bakari eh, a gaskiya wannan abu yana daga mana hankali sosai saboda ba wani tallafi da gwamnatin jiya ko gwamnatin tarayya da ya zo mana kuma kaga watan azumi ne wanda wata ne na ibada wanda mutane suke samun sukuni su yi ibada kaga yanzu hankalin mu bai kwanta ba saboda ga muna fargaban wannan ciwo ka kuma ba komai ba kuɗi saboda ba wani abu tunda ai sai ka fita ka nema ne kuma yanzu kaga an kulle ko ina ba harka baya tafiya sunana malam sani to cuta ne wanda ta riga watan azumi zuwa kuma ba a taba tunanin hakan zai zo ya kasance ba hakikanin gaskiya dai mutane da ba wani shiri da suka yi mana shiri na azumin nan eh to mu kira da muke yi shine gwamnati da masu hannu da shuni su tashi su tsaya su ga abin da ya kamata su yi. Assalamu alaikum. Ni suna na ya haya wanda aka fi sani na da ya tela. sana'a na shine dinki game da watan azumi babu wani abin da muka shirya don ba abin da yake kasa farko dai shine duk wani tela idan wannan wata ya zo yana farin ciki da ganin wannan watan domin mutane suna hidiman dinke-dinke da sauransu wanda a yanzu wannan matsalan ɗin ta kai cewa ba wanda yake iya fita ma billantana ya zo gudun kare tunanin zai kawo ma dinki a cuta ta covid-19 mu ne ma ta shafa sosai domin duk wanda kake tunanin zai dauko kaya ya zo ma da shi ko gonjo ne ka rage masa zai ce ah, ai ma gonjo yanzu an daina yayinta domin ana tunanin akwai ciwo a jikinta kai ma an hana ka tabawa sannan kuma shi wanda zai so an hana shi ma ya siya billantana ya zo da ita ya mako zuwa yanzu tuni kungiyoyi da kuma shugabannin addini ke ci gaba da shirye-shiryen watan azumi inda ku har wasu ma dakatar da tafsirin azumin bana. Dr. Hafiz Sa'id na kuwa cikin shugabannin kungiyoyin addini a Najeriya ya kuwa bayyana irin matakan ma da suka ɗauka a bana. Dr. Hafiz Muhammad Sa'id daga mu Haidar Center for Islamic Propagation game da tafsirin Kur'ani wannan shekarar saboda yanayi da kuma dokoki na haɗuwar mutane jama'a da yawa za mu gabatar da shi amma sai mu amfani da shi wajen sashi media domin mutane su saurara kuma idan allah ya hore mana to za mu yi kokari mu ga ya shiga gidan rediyo daban-daban ko kuma guda daya daidai gwargwadon yadda aka samu hali domin ganin an yada shi an ilmantar da mutane wannan shine abin da za mu yi saboda tara mutane matsala ne sosai bisa la'akari da halin da ake ciki a ƙasa da kuma duniya baki daya allah ya yi mana wannan bala'i baki daya sannan kuma zan so jan hankalin masu hannu da shuni masu yalwa wannan shekarar ta musamman ce su tausayawa talakawa su ba da gudunmawa sosai ga yanayi ga shi kuma karancin zirga-zirga ga rufe kasuwanni da sauran matsaloli masu yawan gaske wannan lokaci ne wanda yake za su yi gogori wajen sayan aljanna da samun lada da kuma neman kusanci da ubangiji wannan shine kuma fi kyawun aiki a wannan shekara koma da menene fata ko shine Allah sa ya azumi cikin koshin lafiya Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Madalla muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan ofishinmu na Yamai a sanadin wasu matsalolin da ake fuskanta a babbar tasharmu da ke birnin Washington DC. duk da gudunmuwar da suke bayarwa wajen yaƙi da cutar coronavirus ta hanyar shirye-shiryen wayar da kan al'umma shugabannin wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu a birnin kwanni sun koka a game da rashin samun wani tallafin hukuma da zai ba su damar cike gibin da wannan annoba ta haddasa wa harkokinsu abinda suka ce idan ba a yi wani abu a kansa ba zai iya janyo tsayawar al'amura kamar yadda za a ji a wannan rahoto na musamman da wakilin sashen Hausa a Kwanni Haruna Mamman Bako ya haɗa mana. Sanadiyar allobar cutar gama duniya ta coronavirus ko COVID-19 kafafen yada labarai masu zaman kanunsu na da da kullewa kuma rugujewa a janguriyar Nijar saboda ba sanarwoyi na suna aure ko ma mutuwa ko taro na hukuma ko na kungiyoyi ko na siyasa ko tarurrukan karawa juna sani ko na faɗakarwa cewa da a tele ko sem minar a faransance sanadiyar hanawa da hukumomi suka yi don dakile yaduwar cutar coronavirus in ji gambo adamu daraktan gidan rediyo amfani birnin kwanni kawai sai ku buɗa da safe ku sha huta da dare ku rufe gobe ku zo ku buɗe ba abun da ke shigowa musamman kasan bunƙasa tattalin arzikin nijar ya danganci ya mai to ya mai ba shiga ba fita ba abun da ke shigowa haka muke zanne gudan wuni kawai sannan ga tsadar huta abun babu kama hannun yaro ita nijelek bata san ko ka yi ciniki ko ka yi ciniki ita in lokaci ya yi biyan ta zaka yi to ka je cikin matsalar da kafafen watsa labarai suke inda aka tafi a haka to karshen ta murufa rayuwar kawoshin yada labarai masu zaman kanun su a cikin wannan yanayin na cutar covid-19 ta kasance rai kwakwai mutu kwakwai kamar yadda dauda kaka darakta rediyo sarauniya birnin kwanni ya mini cikakken bayani ba abin da muke yi babu wani taro na kama juna sani babu wani horo da ake badawa inda za mu samu 'yan kudaden na biyan bukatunmu na gidan rediyoyi komi ya tsaye kakkak babu shi babu sanarwa biki yanzu ba a taro mutuwa ba a taro aure ba a taro to nan ne ake samu a yi 'yan wani sanarwa ko na abu a kawo gidan rediyo samu dan abin da za a yi in wuta mutu biya albashi ya biya wuta ya biya haya kai ma bugu da yanzu ma'aikata haraji yanzu ta ma sha mu kai saboda mi saboda a kodo shi a kawo takarda ta kaza ta kaza ta kaza ba mu su kai mu a halin yanzu wuta ma ba ka biya gidan rediyon ka ba ka biya haya wallahi da cikin watan ga na biyu da aka mu ya tsaye a nasa bangaren asuman musa arzika mukaddashin general director cewa da mataimakin mai mallakar gidan rediyo niyya fm na birnin kwanni ya ce wannan lamarin da zaran gwamnati bata gaugo ta kai wa kahohin yada labarai masu zaman kanun su tallafi ba to ba nesa ake ga wacewar su ba ko su kulle sai illa masha Allahu na daidai ba mu iya mu ce mu biya kuɗin huta ba mu iya mu ce mu biya kuɗin ma'aikata balantana akwai takardu waɗanda muke aiki da su kayayyaki waɗanda muke da aiki da su ya za mu yi ya zamanto mun tana da waɗannan kuɗaɗe waɗanda za mu yi wannan aikin kun ga kenan sai dai mu rufe ga kuma abin da ya shahi empo haraji idan ba mu samun komi to ya za mu yi tun daga shi su kansu lokaci duka ba mu san iya iyakacin kuɗaɗen da muke zubawa ba to gashi abubuwan sun tsaya wuri guda kuma tallafi muna jiran shi da gaugawa in akwai shi wannan tallafi ya zo mana da gaugawa idan wannan tallafi bai zo mana da gaugawa ba gaskiya aka sa dan lokaci kaɗan wata ɗaya wata biyu gaskiya sai dai mu rufe waɗannan tallace-tallace duka da muke sawa muna kawo namu tallafi ne saboda a matsayinmu na 'yan ƙasa dole mu kawo namu tallafi wannan lamarin na coronavirus ya abuka gidajen rediyo kan masu zaman kanunsu da ke cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar cikin matsanancin rashin samun wata kafa ta shigowar kuɗaɗe a halin yanzu saboda dakatawar harakokin yau da kullum da suka haɗa musamman da kasuwanci da rashin yin kai da kawowa kamar yadda aka saba a can baya. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna Mamman Bako Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. A yayin da kasashen Afirka suka yi wa kasar China ca saboda zargin 'yan kasarta da wulakanta baki 'yan Afirka. Wata 'yar Najeriya jami'a a cibiyar Star Times Media da ke birnin Beijing, Hajiya Fatima Uwar Jibril ta bayyana cewa wannan batu na bukatar dubawa a bisa la'akari da bambancin ɗabi'un rayuwa da ke tsakanin 'yan china da baki 'yan afirka kamar yadda za a ji a ci gaban hirarsu da ibrahim ka almasi garba su as far as da kusa idan kai basi ne kai basi ne babu maganan ni dan yankin kaza ni dan kabi babu ba kamar mu ba da zaka ce ni bahaushe ni ba yarabe ni inyamiri ni ijo no discipline ba mu da discipline to kaga abin da mutumin nan ya yi shi ya kai ga aka zo aka kafa doka ma kawai aka zo aka fara mamaya ya kai ga har wasu 'yan afirka ina wani chatroom suka ce wai dan najeriya ya ja ana musu wulakanci to ya za ka yi tun da kasar namu ne dan najeriya mu ne zai zauna a china shekara hudu biyar baya da takardu ni na gani da ido na ka gani ina magana ne a matsayin ni wanda na gani ba wani ya gaya mun ba kuma ba na magana a madadin kowa ba wani kungiyan 'yan najeriya ko kungiyan ko 'yan no no no ni da idona dan najeriya ya sauka yana zama a kasar nan 4 babu takarda na je zan yi renewing passport ya gani na muka haɗu ya ce min ga kabila shi amma an haife shi a sariya na ce ai in muna waje duka ɗaya ne in mun je gida ne muke rashin kunya muke bambanta junanmu kai mai ka zo ya ce shi ma zai passport nashi ya bata tun yaushe ya ce shekara hudu na ce mene shekara hudu ko kwana hudu ko sati hudu ya ce shekara hudu. Ya suke zama na lokaci mai tsawo haka ba tare da an dago su ba. Abin da suke yi in sun sauka daidai visa page in sai su yanke sai su laminator suna rike da shi kamar ID card. Idan ba dan Najeriya ba babu wanda ke da irin wannan karfin halin. Hmm, lallai kam. Muka je um, embassy ne muka yi magana nan da na aka yi duk abin da za a yi aka ce in je a yi min sanata shi wannan ba ku yi magana shi suka ci hajiya jeki wannan mun riga mun saba ganin su za mu tura su yan sanda ne kawai a kulle shi shi wata daya a maida shi gida wai haka suke sai su zo su zauna su yi shekara hudu biyar sai sun gama duk wannan zama suna buya suna zuwa har ƙauyukan da ba lantarki su kwana can su buya can kuma syndicate ne suna da bala'in connection duk randa 'yan sanda za su zo mamaye har nan beji in muka je salon in 'yan sanda za su zo mamaye sai ka neme su ka rasa tab ba za ka ga kowa ba a nan china ne za ka zo ka ce wai ka zo kai hustling rabin su ba su da takardu cikakke rabin su kuma ba su da aiki tantete sun zo ne kawai suna hustling a china wai ake hustling za ka ga mutum yana yawo da trolley na abinci ya yi girki ne abincin afirka yana yawo duk inda yasa akwai kungiyar afirka yana kai musu to garma gwanjo din sun riga suna neman su kaka gida sun dame su so an cika musu ciki ne kawai suka ce bari su mai gaba daya su suna da da'ansu suna da tsarinsu in suka bar namu za mu bata musu mu ba a iya kwaban mu ba mu ba a kwabe mu ba tunda mu a ƙasar mu zamu iya fitowa mu zagi shugaban ƙasa mu zagi gwamnoni aka ce mana democracy sunan suna yi wanda ya tafi da tsarin tunanin mutanensu akwai da'a akwai biyayya dole ka bi hukuma mu kuma mun zo komi mu bata mutanenmu mu in ka ga bannan da mutanenmu suke yi wallahi wani wuri idan ka je sai ka ɓoye fasfon ɗinka wannan abin da ya faru sai da na yi kontakti embassy na ce ai hope we are safe ba wani abu suka ce ba komai kin san cewa wata rahajiya wani abu ma ana exaggerating quite alright an yi mana ba daidai ba amma mu ma fa mun tsokana na ce muna ma kan tsokana na ce ai muna kan tsokana wallahi muna kan tsokana kuma idan mu ma gwamnatin mu bata yi da gaske ta fara daidaita mana zama ba abin da za mu yi ba kaɗan ba kaga kamar sunan yanzu ya kai shekara kusan biyar da ake ta shiri cewa za a rage hatta ɗalibai za su rage ba da chances ba mutanenmu su zo in dai a baka visa ne yanzu mutane da yawa sun daɗe suna neman visa babu a zo nan china in dai ba kana kasuwanci direct da kamfanin su ba Kada a shafa dai muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan yamai a dalilin matsalar cutar coronavirus da ta tilasta rufe wasu sassa na headquarter mu da ke can birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan irin gudunmuwar da na ke bayarwa a harkokin ci gaban al'umma a kasashe masu tasowa. A makon da ya gabata shirin ya samu bakuncin wani matashin jihar Plateau da ke karamar hukumar Jos ta Arewa, jakadan zaman lafiya Abdullahi Ismail mai inkiya Abdullahi Rocky Boy, wanne ainihinsa direba ne, amma kuma ya rasa kafa a sanadiyar hatsarin mota. To a yau shirin zai dora daga inda muka tsaya a satin da ya wuce. Ga da yadda ta kaya a tantaunawar da suka yi da wakiliyar sashen hausa zainab babaji akwai makarantu wato musamman na kula da eh, na kasassu a nan jihar plateau na san akwai na gwamnati a basa akwai a can gindiri kana ziyartar waɗannan makarantu ya kake ganin wato yadda suke tafiyar da aiki musamman game da kasassu to alhamdulillah na ji daɗin wannan abin da kika mun allah saka ma um, um, barista ayuba burki gufuwan da alkhairi shi ya fara introducing dina raka shi wannan guri da na raka shi wannan makarantar baran manta ba deputy gwamna na gurin akwai 'yan majalisun da suka yi alkawarin matras katifa akwai wanda suka yi alkawarin kudi a gurin amma zan iya gaya miki akwai wanda ba su iya cika alkawarin su ba akwai wanda kuma sun ma bar mulkin da suna kan mulkin ba su cika su a wannan makarantar ba a lokacin sa'ayi ayuba ya kai musu kayan abinci ya kai musu su gadaje a wannan makarantar da kayan sawa abin da na gani ya ɗaga mun hankali sai na gane school of deb na basa muna da school wanda ya kamata duk wani mai nakasa ya zama ya ce wannan makarantar wanda na gindiri ban taba zuwa ba amma abin da na gani a nan gaskiyan magana ana kokari misa ayuba ya renovating school din To in kai maganan eh, Ayuba wato eh, eh, mutum ne da karan kanshi ba wai a ce hukuma ba tun da makarantar ta hukuma ne. Kana ga kamar shi ya yi kokari amma gwamnati wato ya kamata ta kara azama ne wajen samar da kayayyakin more rayuwa a makarantar? Gaskiyan magana kenan. Mr. Ayuba ya iya nashi gwamna ma ko kuma gwamnati ma zo su iya nasu. Wannan gwamnan ina da yaƙini a kansa gwamna ne na zaman lafiya gwamna ne wanda ya ce yana yi da nakasassu kuma mun shaida ga haka tunda nakashashe zai iya zuwa jerusalem gwamna ne ya bashi kashashe zai iya zuwa saudi arabia wato maka kenan gwamna ne ya bashi in ba soyayya da kauna ai gwamna ba zai iya biya musu wannan gurin ba to don haka ina kira da shi ya waiwaya baya school of death ni abdullahi rokiboy na sha kira akan school of death na basa saboda menene ina shiga makarantar ina kallon abin da yake faruwa a wannan makaranta to don haka ina so ya yi kokari ya sa hannu saboda wayannan masu na kasance suna da baba a jihar Filato suna da yan uwa a jihar Filato kuma jihar Filato na son su ba ta kyamar su kuna da kungiya wato na mutanen da ke da dan nakasa eh muna da shi amma mu muna karkashin disabled right commission ne na gwamnati kenan wanda lalu yake jagorantar mu amma a nan cikin kwadayen galindo akwai sarkin guragu har ofis yana da shi sarkin guragu yawancin baki in suka zo a ofis din akwai wanda suke kwana akwai kuma wanda eh, duk abin da za su yi suna yi a wannan ofis din me kuke tattauna a wannan kuke muna tattauna abubuwa na alkhairi kin ga kamar shago da muka kama bakin mu in sun zo a na zauna ofis din mu na mitin ya zamu yi mu muka iya kokarin mu muka ga abin da ya dace mu muka biya kuɗin ofis da sauransu don a gudu tare a tsira tare saboda menene bai kamata baki su zo gurin mu ko kuma a zo wani mitin a jihar plateau a ce na kasassu ne ba mu da inda za mu ajiye mutum ko kuma a'a ba mu da inda za mu zauna ba ofis ɗinmu. amma ya zuwa yanzu kun samu wani tallafi musamman a wannan kungiya ta ko da daga ɗaiɗaikun jama'a ne ko kuma daga hukumomi. to akwai dai ƙananan mutane dai da yawancin mutane da suka iya ƙoƙarinsu. su akan wannan kungiya amma gaskiya da yawa ba su yi kokari akan abun ba an bar mu a baya sosai kuma wannan abun wani lokaci in mun kalla sai mu ga mu mu muke da lafiya za mu iya yin irin wayannan abubuwa amma yawanci kuma da yake mun samu wannan jarabawan sai zama na kaman ba a lura da mu an bar mu sakakaka za ki ga yawanci za ki ga mutane suna bara in kika ga wani wanda yake baran ma kika kalle shi shi ba wai na nakasan bane a'a na kasan shi a zuciya ne ya riga ya kashe zuciyar shi sai ya zama na kashe sai ya bara to amma mu da kika gan mu mun tsaya kan mu da taimakon Allah mu baran ba ma so a yi amma muka ce bara wa'ancan din bara ba za mu ba su sana'a ne mun koya musu aikin hannu ne akwai skill acquisition da ake yi ba zai wuya ki ga an sa mutane masu challenges ga sunan suna wucewa muna tare da su a unguwa zai wuya ki ga an sa su su koyi abin don su tsaya da kafan su ma su taimaka ma wasu ko kuma a'a su taimaka ma 'ya'yansu su biya musu kuɗin makaranta da su ba a samun irin wannan tallafin in kuma kin ga wani yayi to yayi ne dan ganin idan jama'a dan a faɗi sunan shi kuma zai wuya ya cika to kin ga akwai matsaloli sosai gaskiyar magana akan nakasa da muke fama da shi a Najeriya ko jihar Plateau zan ce miki. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin na ƙasa a wannan mako sai a tarbe mu a makon gobe inda za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin Zainab Babaji da bakonmu Abdullahi Roki Boy muke ce da ku sai an jima. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga ofishinmu na birnin Yamai. ga Ridwan Mokhtar Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana. Da jaridar Daily Guide da mu so sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine shugaba akufa ado ya sadu da majalisar dattawa tsoron kungiyoyin addinai game da cutar nan ta covid-19 jaridar ta ce shugaba akufa ado ya sadu da mashahuran kungiyoyin nan da sun ka hada da majalisar dattawa game da haramcin da aka aza wasu bangarori na kasar nan da suka hada da akra da Kumasi to haramcin fita kenan shugaban a yayin wannan zama wadda ya kawo karshen tsawon lokaci da aka ɗauka ana jiran wannan saduwa game da ɗage wannan haramci na tsawon makonni uku a wasu yankuna na ƙasar ana sa ran shugaban ya sadu da majalisar 'yan krista da sauran kungiyoyin addinai a nan gaba cikin mako. jaridar the chronicle dr okoboy an rantsar da shi a matsayin mukaddashin ministan kiwon lafiya jaridar ta ce shugaban kasa na nadu dankwa kwakufadu ya rantsar da dr bernard okoboy eh, zuwa ofis a matsayin mukaddashin ministan kiwon lafiya rantsawar ya biyu amincewa gabaki daya na majalisar dokoki ne a ranar juma'a da ta shige a kan naɗin nasa a jubilee house a ranar litinin shugaba kubado ya gabatar da rantsuwar na shiga ofis na yin aminci da gaskiya da kuma tabbatar da sirri a cikin wannan buki. Eh, mun leka jaridar Ghanaian Times wannan labarin ne jam'iyyar NDC ta yi suka ga shugaban ƙasa da ɗage haramcin hana fita jaridar ta ce jam'iyyar national democratic congress ndc ta yi sukan shugaba na nadan kwakufu ado da dakatar da kuma dai tsage haramcin fita da aka kakabawa babban jiha Accra da Kumasi yana mai siffata wannan lamari da cewar bai dace ba kuma bai da tishi na kimiyya. Wani jawabi da Sami Jamfi jami'in sadarwar jam'iyyar na ƙasa ya sa hannu a kai ya nuna cewar wannan ra'ayi na tattare da siyasa sa'annan kuma yana nufatar samarwa hukumar zaɓe damar yin sabuwar rajista na zaɓe ne domin babban zaɓen shekarar nan. Sheshe jaridar Daily Graphic babban jaridar kasar Ghana kenan wacce ta ruwaito a kanin labaranta covid-19 kotu ta ci mutum shida tarar kudi gana sidi dubu tamanin da shida dari hudu saboda sun alarci wani bukin haihuwa jaridar ta ce a wani karamin kotu a nan akra an ci wasu mutane su shida. tarar kuɗi gana cedi dubu tamanin da shida da ɗari kuɗi saboda sun halarci wani buki na ranar haifuwa ta shi wadda ya kaucewa ainihin dokar hana fita da kuma halartar tarurruka a yayin barkewan wannan cuta ta covid-19 a nan kasar da wannan labari muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. Tama sauraro da sharhin jaridun na Ghana ne muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni naku suleiman muni barma ke maku bankwana daga ofishinmu na birnin yamai a huta lafiya.